This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo a kan mitoci 19,31,49 da 60 sai kuma kilohaz 530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu a tasoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya. A koyaushe kuma ana iya jin mu kai tsaye ta hanyar sadarwar www.voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salu Garba ne tare da sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jan ragamar shirin na safiyar yau. Kafin mu ci gaba, ga labarai an kai wani sabon harin bam a ƙauyen abuja babban birnin ƙasar najeriya amurka ta alkawarin taimaka najeriya ta tsara shiri na musamman domin magance rikicin da boko haram ke haddasawa ƙasar. a iraki alhamis jiya wato hukumar zaben ƙasar suka fara gidar ƙuri'u da aka kada a zaben ƙasar da aka gudanar ranar laraba madalla muna dauke da karin bayani akan bom da ya sake fashewa a yanya kusa da Abuja. Gwamnatin Taraba ta musanta zargin cewa ƙungiyar Boko Haram tana da sansani a jihar. Bayan rahotannin, Jummai za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki, amma kafin nan ga sahabo da labaran duniya. Jama'a, salamu alaikum ga cikakkun labaran. an kai wani sabon harin bam da ake kyauta zato bam din ne da aka ɓoye cikin wata mota a ƙauyen abuja najeriya babban birnin ƙasar fashewar da ta auku a ƙauyen da ake kira nyaya ta faru ne kusa da inda aka yi harin na ranar 14 ga watan afrilu har aka kashe akalla mutane 75 ƙungiyar nan ta masu tsaurar ra'ayin addinin islama da aka fi sani da boko haram ta ɗauki alhakin kai harin na ranar 14 ga watan jiya kuma ta alƙawarin za ta ci gaba da kai sabbin hare-hare an kai wannan harin ne a daidai lokacin da najeriya take shirin karbar bakuncin taron tattalin arziki na duniya da zai mai da hankali kan afirka cikin makon gobe shugaban najeriya goodluck jonathan ya alkawarin ƙasar za ta ɗauki tsatsauran matakan tsaro domin wannan taro ya ce najeriya za ta yi galaba kan abin da ya kira shedancin da baya ganin ran dan adam akan komi boko haram ta halaka dubban mutane cikin shekaru biyar wai da zummar kafa tafarkin tsatsauran ra'ayin addinin islama ana zargin kungiyar ce wato ana zargin kungiyar cewa ita ta sace 'yan mata 'yan makaranta su mai da hamsin a jihar borno da ke arewa maso gabashin kasar makonni biyu da suka wuce muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya kan sabon harin da aka sake kaiwa a ƙauyen abuja. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce amurka tana goyon bayan kokarin da afirka take yi na yakar munanan tashe-tashen hankula a nahirar da yake magana jiya alhamis lokacin da yake ziyara addis ababa keri ya ce amurka za ta taimaka najeriya ta magance rikicin mayakan sa kai masu igirarin musulunci waɗanda ake aza laifin kashe dubban mutane a ƙasar we will also continue to provide counter-terrorism assistance to help, uh, help uh, Misakir ya ce za mu kuma ci gaba da taimaka hukumomin Najeriya su tsara cikakken shiri na tunkarar Boko Haram a lokaci guda kuma a kasar ta mutunta farar hula da hakkin bil'adama yayin da take yaƙi da 'yan ta'adda. Kerry ya faɗa jiya Alhamis ɗin cewa ƙasashe masu yawa suna fuskantar kasadar faɗa cikin mummunar tarzoma a nahiyar Afirka. sakataren harkokin wajen na amurka ya ziyarci helikwatar ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka da ke addis ababa domin shawarwari da shugabannin kungiyar dangane da tarzoma da take ci a jamhuriyar afirka ta tsakiya inda musulmi suke ci gaba da gudu daga gidajensu domin kauce hare-haren mayakan sa kai kiristoci a iraki jiya alhamis ne jami'an hukumar zaben kasar suka fara kidaya kuri'u da aka kada a zaben kasar zaben da shine na farko tun bayan da amurka ta janye sojojinta a shekara ta 2011 Firaminista Nuri al-maliki ya ce ganin yawan jama'a da suka fito domin zaben ya nuna cewa jama'a sun yi biris da 'yan ta'adda da masu burin gurgunta harkokin zaɓe. Firaministan ya bayyana ƙwarin gwiwar cewa jam'iyyarsa ce za ta sami rinjaye daga nan ya kira ga sauran jam'iyyu su haɗa kai da jam'iyyarsa domin kafa gwamnatin haɗin gwiwa. jaman hukumar zaben sun ce kimanin kashi 60 cikin 100 na mutanen da suka cancanci kada ƙuri'a su miliyan 22 ne suka fito domin zaben da aka gudanar ranar laraba zai dauki wasu makonni biyu nan gaba kamin a samu cikakken sakamakon wannan zaɓe to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc a ƙasar ukraine ƙasar ta sake farfado da dokar ɗaukan mutane soja da nufin tunkarar ƙarin tarzoma daga 'yan awaren ƙasar masu goyon bayan rasha waɗanda suka kwaci gine-ginen gwamnati a birane kusan goma sha biyu da ke gabashin ƙasar waɗanda galibinsu suke magana da harshen rasha a jiya alhamis ne shugaban wucin gadi na kasar alexander tuchinov ya sanya hannu kan dokar soji dokar daukan sojojin sa'o'i bayan da shugaban rasha vladimir putin ya buƙaci ukraine ta janye dukkan sojojinta da suke yankin gabashin kasar da ke fama da rigingimu kusa da kan iyakarta da rasha Mr. Putin ya buƙaci haka ne ta wayar tarho a tattaunawar da ya da shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel wacce za ta gana da shugaba Barack Obama na Amurka a nan Washington yau Juma'a. kamfanin dillancin labarai na kasar rashin interfax ya ce shugaba putin ya kuma jaddada buƙatar a gudanar da cikakken muhawara a ukraine da zai kunshi dukkan sassan kasar da kuma ƙungiyoyin siyasunta a kasar turkiya yan sandan kasar sun yi amfani da barkonon tsohuwa da mesar ruwa wajen tarwatsa masu zanga-zanga a duk fadin kasar yayin da dubban jama'a sassan duniya da dama suka yi maci domin karrama ranar ma'aikata jiya a birnin istanbul 'yan sanda sun kara da masu zanga-zanga waɗanda suka yi ƙoƙarin kaiwa ga dandalin da ake kira taksim wurin da aka saba yin bukukuwan ranar ma'aikata a bara daidai wannan lokacin maci domin karrama ranar ma'aikata a kasar ya rikide ya zama zanga-zangar nuna injinin gwamnati a bikin na jiya akalla mutane hamsin ne suka jikkata jami'ai kuma sun tsare kusan mutane 140 a biranen istanbul da kuma ankara a wasu bukukuwan ranar ma'aikata a rasha ma'aikata sun yi maci a dandalin da ake kira red square masu mace a rashan suna riƙe da bayanai da suke cewa ina alfahari da ƙasata da kuma waɗanda suke cewa muna goyon bayan shugaban ƙasarmu bikin ranar ma'aikatan shine irinsa na farko a dandalin tun bayan rushewar tarayyar soviet a 1991 haka ma an yi bukukuwan karrama wannan rana a faɗin yankin asiya dubban jama'a ne kuma suka yi maci a habana babban birnin kasar cuba domin karrama ranar juyin juya halin kasar to ma da labaran duniya kenan kuka saurara idan ba a manta ba kimanin makonni biyu kenan da wani bom ya tashi a yanya kusa da abuja wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da saba'in kuma ya jika da wasu da dama to sai kuma gashi jiya wani bom ya din ya, sake tashi a yanya kusa da inda na farko ya tashi ga rahoton da nasiru adamu alhikaya ya aiko mana gani na a bakin asibitin a sokoro inda ake kawo waɗanda suka samu raunuka da kuma ma waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon sake tashin bom ga wani wanda ya gane wa idon sa yadda ake kawo gawakin suna malami sunana buhari masta na a sokoro area billahi lazi akwai gawaki na nan ba ma na za a sa gawaki suna nan zube kasa kan fulawa an zubar da su sannan ga waɗanda kafafun suka yi rugurugu ga kai kai abin da ban san mayar zan abin nan ga wasu ma cikin motoci ɗin ana koran mu a sai mun fita waɗannan fema suke ko nema ne masu taimako yanzu kamar gawaki nawa za ka kiyasta ka gani na ga kamar gawa talatin banda wa'anda suka irin guntu-guntu haka a yanzu nan yanzu sannan kuma za a iya cewa ko waɗanda aka kawo da ransu eh akwai wanda aka kawo da ga wanda kafin suka rugurgu akwai wanda suke jikinsu ya abin nan ya ɗame ya yi jini duk jikin ya faffashe haka dai wannan dai shine karo na biyu a tsawon mako biyu da bamu ya sake fashewa a unguwar ta nyanya inda wanda ya sake tashin mita hamsin daga bigiran na farko labaru na nuna wa imma ya fashe ne gabanin isa inda ake son tada shi ko dai kunar bakin wake ne sani na cd shine shugaban hukumar agajin gaggawa ta tarayya bom ce ta tashi daga wata mota da take tafiya a yaya kusa da inda aka samu ah, wancan bom din da ya tashi sati biyu da suka wuce mutane da yawa sun ji rauni a wasu kuma sun rasa rayukansu. Ministan birnin tarayya Bala Muhammad ya ziyarci asibitin a Sokoro don jajanta lamarin. Don tausayi shi ne an cikin hurumin talakawa inda suke shiga mota ko suna cikin mota a yi wannan wanda ya faru na farko a tashan mota ne wanda ya faru yanzu a kan hanyar titi ne to kaga dole al'umma idan dai za a yi rayuwa a yi walwala a waɗannan wurare to za mu yi kokarin mu ga mun kawo na'urori da kuma abin da za mu yi mu da al'umma yadda za mu sa wanda za su dinga ba mu labarai abin da ke faruwa don kawai ta hanyar haka ne idan su kansu al'umma suka to su ma 'yan sandan ciki na kansu ne za mu iya samun galaba. jami'an labarun rundunar 'yan sandan abuja altine daniel ta fidda sanarwar cewa mutum sha biyu ne zuwa yanzu suka mutu sha tara suka samu raunuka sannan motoci shida ne ciki har da wacce ke kunshe da bom din suka ɗaiɗaice. say i'm in trouble so what did he steal see problem oh. They say even they will say, say it's Boko Haram. Nan kuma wata mata ce a bakin asibitin a Sokoro da ke korafin an yi awon gaba da ɗanta da ya je ba da kyautar jini, wanda sojoji suka zarga da cewa ɗan sane ne suka yi awon gaba da shi bayan lakaɗa masa duka. Nasiru Adamu Alhi kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zama Ubangiji Allah ya kiyaye. Daga yaya kuma sai jihar Taraba, inda gwamnatin jihar ta musanta zargin da Sanata Emmanuel Buwacha, mai wakiltar kudancin jihar a majalisar tarayya ya yi inda ya ce wai akwai sansannin Boko Haram a jihar. Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz. shi dai wannan batu ya fa biyo bayan kalaman da dan majalisar dattawa da ke wakiltar mazaɓar taraba ta kudu senator emmanuel bace inda ya zargin cewa yan boko haram na fa neman kafa sansanin su a jihar taraba sakamakon saukar wani jirgi mai saukar ungulu irin ta soji da ya sauka a kauyen daga da wasu mutanen da ba san ko su ne ba batun da ya kata da hankulan jama'a a yankin wani wurare wannan abubuwan da mun fama mu to idan baka fada ba baka taimaka ma mutane ba fada yana tension na jami'an tsaro zan wurin ino ba domin tsarin da ake ciki ba zamani na na usual eh, zamani ba zamani ne wanda zaka kasa gane me ke faruwa sai Allah kawai to sai dai kuma gwamnatin jihar taraba wanda ta nuna bacin ranta game da abin da ta kira yunkurin kawo fitina da ta ce wasu 'yan siyasa ke yi kana kuma ta bukaci al'umman jihar taraba da su kwantar da hankulansu tare da musanta batun cewa 'yan bindiga na kungiyar boko haram na fa neman kafin sani a jihar to sai dai kuma mukaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar ya ce fa ba haka zancen yake ba a san shi dan majalisa shi wannan ra'ayinsa ne kamar yadda nake faɗa an yi kama kame kuma ainihin hukuma tana nan tana bincike sai mu saurara mu ga binciken da zai ainihin amsar da za ta fito a wannan bincike in an tabbatar annan ne sannan sai mu ko mai mataki gwamnati za ta yi cikin kwanakin nan da yankin kudancin jihar taraba musamman ma ukari na fa neman zama filin daga sakamakon faɗin kabilanci da ya jawo asarar rayuka batun da ke kara da hankulan sarakunan jihar mai mataba sarkin mummuyi alhaji ado adamu mazan na biyu ya fi bukaci al'umma da aka zuciya nesa don ciyar da jihar taraba gaba to shawara da zan bayar kamar da na ta faɗa shine babu abin da fi zaman lafiya su ma su yi hakuri duka hakuri ake yi lokacin da aka samu sabani tsakanin mace da namiji dole su zanna su fahimci juna lokacin da aka samu sabani tsakanin makwabci da makwabci ko a wurin aiki ko a gida ko a harkan kasuwanci zama ake a fahimci juna idan aka samu damuwa tsakanin makiyayi da manomi a yi hakuri a kai zuciya nesa a zanna a fahimci juna a ba mutum hakkin shi hakki in kana ba mutum hakkin shi to fa za a samu zaman lafiya amma kana danna mutum hakkin shi ko kankantan shi to gaskiya dole za a samu rashin zaman zaman lafiya don haka muna kira a gare su su yi hakuri a yi zaman lafiya su yi hakuri da juna babu abin da ya rage duniya nan babu komai a cikin ta da hakuri yau ko lokaci yayi ko lokaci bai ba in dai lokacin mutuwan ka ya fa dole zaka mutu ko kana da lafiya ko baka da lafiya ko kana da gida ko kana hanya in lokacin ka ya zaka mutu ai hakuri rai dinnan na ubangiji ne yayi ka shi yayi ne shi ya san dalilin da ya kai kuma shi ya san dalilin da yayi ne ban da hakkin taba ka ban da kuma haki baka da hakkin da kai zaka taba ne to haka mu hakuri da juna kawai mu zanna lafiya saboda mu ci gaba kawo yanzu dai jami'an soji ne da kuma yan sandan kwantar da tazoma ke shawagi a kananan hukumomi da ake samun rikici da ke kudancin jihar Taraban Ibrahim Aziz zai zo sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya a wajen zaɓe kukan haɗa kai ku fitar da ganin ku in kun so amma maganar tsaro samsam ba kwa haɗa kanku ko mun so to Allah ya ba zaman lafiya yanzu kuma lokaci yayi da Jummai za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki babu mai hoji Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Najeriya tana dab da shiga tarihi domin za ta ga bayan ciwon shan inna a ƙarshen wannan shekara idan Allah ya yadda. Kuma shin waɗanne tanade-tanade aka yi wa yaƙi da zazzabin cizon sauro ne? To kaɗan daga cikin abubuwan da za mu duba kenan kafin idan muna da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum jummai alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin kwamitin masana masu nazarin irin ci gaba da aka samu wajen yaƙi da ciwon shan inna sun ce idan allah ya yarda a ƙarshen wannan shekara ta 2014 za a ga bayan ciwon shan inna a najeriya haka kuma najeriya ta samu ci gaba wajen yaƙi da zazzabin cizon sauro To kafin mu gabatar da ƙarin bayani akan waɗannan batutuwa idan kuna biye da mu, Dr. Ruwanu Muhammad babban sakataren hukumar lafiya matakin farko yana mana bayani game da matakan da gwamnatin Najeriya ke ɗauka na ganin cewa ba a samu ɓullar annobar Ebola a Najeriya ba. To Dr. Ilwan Muhammad ya ci gaba da bayani yana cewa. Rashin dafa wannan shine zai iya kamuwa da kamuwa da ciwo ba a dafa abinci sosai sai a ɗanyi shi sama saman abdon ake cewa rabi ko mm. shi bai dahu sosai baya ce. Mutum da mai dabbobi irin waɗannan a gida yanzu mm. ya bar su kansu na yawo su zauna a gidan ana kula da su. Ko wajen da ake ajiye dabbobi don kallo wato zu zu zu ya kamata kar a bar yara su zo kusa da shi. da wayan abubuwan su tsaya daga nesa wata abin da muke tsoro shine yanzu zaka samu wani mota ya dauko birra daga wani gari ya kawo najeriya ya sayar saboda mutane ana saya a zuzu to babu abun da zaka duba in dai ba wai ka dauki ruwan maganin ne a ciwon ne ka auna ka ga suna dauke da wannan ciwon ko babu to an shigo da su ta wani lungu can cikin jeji an wuce wa zai auna yadda ake shiga da ake smoga to haka ake shiga da wasu abubuwan da gwamnati tarayya ta ce kar a shiga yan auna sai an duba sosai in ba haka ba gaskiya tun da wannan abun ya zo kusa sai mun tsaya shi sa gwamnati tarayya ta bada take bada bayani ma jama'a cewa wannan ciwon fana kusa da mu babu kan yanzu amma da mu iya kamuwa da ita da su iya ta iya shigo a Najeriya in ta shigo kuma da yake rashin tsaftar mu da yawa kamar ba kamar Abuja namu da sauransu nan wallahi in ta kamu sai abin da Allah to abin da yasa muke ga mutane su ayi hattara a yi kokari a san cewa wannan ciwon ba wai a'a karfin mu ne hana ba mu dai muna gaya wa jama'a su fahimci duk wanda ga yana zazzabi kuma ga jini na zuba a jikin shi ba mu ce yana ciwon kai kawai har akwai ciwon kai akwai ciwon jiki akwai ciwon wuya akwai har yar wuya akwai duk alhamunta ne alhamun kala kala yake fitowa mutane amma da ka yi ganewa daga an yi ta magan tsibin yaƙi to a je a duba mutumin nan a gani ko ita ne to wajen dubawa ne sai har yanzu ba mu san ina ne ake zuwa a duba a Najeriya a ce gashi ba dama a can iruwa ake can kasan ido ake auna irin wayannan cututtuka din mu san ko yanzu akwai wajen da za a auna wannan ciwon ba shi gwamnatin tarayya tunda wannan ciwo ya kusa ya kamata a nemo wayannan abubuwan da za a auna wanda a asibitocin mu ma za a yi auna ba sai an jira an kai kasan waje ba duk wannan a dauki wannan abu sai da kai kasan waje aka auna ba to kaga an abu sai an kai kasan waje ai mutane sun mutu daga an tabbatar da cewa wannan mutum da wannan ciwo ana so maza maza a fara bashi maganin zazzabi ba a ce fa ana bashi maganin ebola ba a'a maganin zazzabi ya samu kare zazzabi ya masa yawa a rika sa masa ruwa ya samu yana cin abinci a boye shi waje ɗaya karwa ɗan uwansa matansa iyalansa ƴaƴansa kasu kamu sai an kai shi wani waje wani ɗaki da ba kowa kai ma da za ku je wajen sai ku sa wani kaya ku rurrufe jikin ku karma ku zo gari ku taba jikin ku taba shi don in an taba shi har akwai dan karamin dan inda jiki ya dan budu kadan da a kamu ta wajen ciwo zai shiga ta wajen ta wajen inda ainihin fata ya dan budu kadan komi kashin ciwon zai wuce abin saboda ciwo ne mai zafi a lokacin da yake kama mutum wato shine abin da muke gaya mutane Allah dai ya sa kuma mu kare kanmu daga wannan Allah kuma ya kare mu daga wannan damuwa kar zo Najeriya daga can kasan an ce ba za su je ma Saudiya ba saboda ana tsoron kasu yada a cikin jama'a can masu iya magana dai suka ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira wannan shiri na lafiya uwa jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Duk shekara an keɓe ranar 25 ga watan Afrilu domin nazari da kuma ƙara jawo hankalin jama'a ga irin ɓarnar da zazzabin cizon sauro ke yi. A bana ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce za ta ƙaddamar da wani shirin da zai taimaka wa ƙasashen duniya har Allah ya sa a kawar da zazzabin cizon sauro kwata-kwata. Tun da shekara ta 2000 an samu ragowar kisan da zazzabin cizon sauron ke yi, da wajen kashi 42 daga cikin ɗari a duk faɗin duniya. Shin a bana wani irin hoɓasa aka yi ne a Najeriya na yaƙi da zazzabin cizon sauro? Nasiru Alhikaya ya zanta mana da minista a ma'aikatar kiwon lafiya Dr. Halliru Alhassan ga kuma bayanin da ya yi. Alhamdulahi wannan tun kamar sati uku kafin ranar kasan shekaran jiya ne 25 ga watan watan gana hudu aka yi wannan rana ɗin. To sati biyu kafin wannan rana ɗin aka fara shirye-shirye na bukukuwa na tunatar da mutane kowa ya san rawar da zai taka wajen kawar da malaria. wannan shi yasa ko da ma sati biyu mutane suna da masaniya wannan har zuwa ranar ga ta 25 da duk faɗin najeriya ɗin ga ai wannan buki an yi amfani da wannan dama ne don a kara ilmantar da mutane a game da illolin malaria sannan kuma su ma gwamnatoci da masu taimakawa su ga irin rawar da sun yi sannan inda suka samu kurakurai a samu damar gyara su musamman mun san ita yanzu malaria matsalolin mu bai yi mutane su yi amfani da magunguna da mun ka ce a yi amfani da su sannan su yi amfani da wasu matakai na kariyar jiki irin wannan gidan sauro mai sinadari don kashe malaria an yi watsi da su an rarraba su cikin jihohi jihohi duk najeriya nan fiye da miliyan 60 na wannan gidan sauro da wanda aka tanada musamman saboda yara kasa shekara biyar da kuma mata masu juna biyu alhamdulillah mun samu jawabai masu ba da ƙarfin gwiwa cewa yawan mace-macen da ake samu cikin ga 'yan yara kasa da shekara biyar wajen mata masu ciki ya ragu ƙwarai ainun saboda haka wannan abun har yanzu taken mu shine na hitar da malaria ita ma cikin najeriya danga dokta abinda ma yake bada mamaki ko da kana tafiya ne da daddare nan ma abuja aka tara sauro suna za su iya cizon ka inda ka fito waje ba tare da nan kuma waɗanne matakai kuka ɗauka wajen kare jama'a ne a wannan shi ne ake wani da wannan take na yin feshi da gida da wajensu kuma a halin yanzu nan wasu jihohin najeriya ga sun riga sun fara wannan dokar nauyin yin feshi duka fadin jihar tasu misali jihar ebonyi state yanzu kuma wannan gwamnatin tarayya tana nan ta shirya babban kwamiti wanda ya kunshi eh, gwamnoni da camomi na local government don ga su zo su ba da haɗin kai don gwamnatin tarayya ta fitar da wannan a tsari wanda zai ƙara taimaka tare da ba da magungunan da ake yi tare da ba da gidajen sauran da ake masu sinadarai zai ƙara samu mu fitar da malaria cikin najeriya sauro yana da waya mu kashe shi amma abin da za mu yi za mu hana mai ɗaukar cuta ɗin nan ya kaya zan cizo ɗaya ke ba tare da ya sama kawata illa ba to in ko haka ne najeriya ta bi sahun wasu kasashe kenan wajen ganin eh, ba ma wannan cutar don na ji labarin akwai kasashen da in ka je ma ba su san malaria ba gaskiya ne in ka duba duk da muke nan yanzu ka ganin muna hawa ma da malaria haka nan wasu kasashe da suka ci gaba kasashen turai haka nan misali ko na wasu jihohi cikin afirka za ga wasu kasashe cikin afirka su ma sun kawar da rashin lafiyar malaria amma sauro yana nan sauro zai iya cizon ka ko kana da tufafi amma bai da cuta so iya kashe dai eh, illa shi cizon da zai maka zai sa maka ciwon ya cije ka amma ba zai sa maka wata cuta ba to fatar mu shine mu ma wata Najeriya mu zo mun kai wanga lokaci da babu cutar nan a cikin jikinmu balle sauro ko ya cije mu ba zai ɗauka ba. kamar yadda na fara bayyanawa tun da farko Taron kwamitin masana a kan ciwon shan-inna ya ce a ƙarshen wannan shekara, Najeriya za ta ga bayan wannan cuta. A kan wannan ma, Dr. haliru Alhassan, Minista a Ma'aikatar Kiwon Lafiya, ya yi wa Nasiru Elhikaya bayani kamar haka. tare da salama ga masu sauraron mu wannan jawabi da ka je an karanta bisa gaskiya hakanan yake do faɗi tashin da muke yi yanzu nan shine mu tabbatar da cewa wannan kwayar cuta ta polio an ragar ragargaza zata an kore ta daga faɗin dukan najeriya ga muni a ƙasashen da ya rage guda uku cikin duniya masu yawan jama'a da ke yaƙi da wannan alhamdulahi mun samu nasara kwarai inda an ka hito ina ganin muna sa ran lalle shekara ga ta dubu biyu da goma sha hudu shine lokacin da za mu kori a wannan kwayar cuta a najeriya tare da haɗin gwiwa abokan mu na cikin ƙasa da wajensu haka ma wannan taron da an kai yau tare da wannan ƙungiya ta rotary international to bayan ita akwai ƙungiyar lahiya ta duniya wato who da unicef da makamantansu duk sun zo don su ba mu haɗin ƙarfin gwiwa don mu samu nasarar wannan yaƙi. dr haliru me kuka taka ne sa kuke ganin za ku iya kawar da cutar nan zuwa ƙarshen shekarar nan abubuwa da yawa muka taka na daidai gaskiya mun ilmantar da mutanenmu kuma muna samun haɗin gwiwa ɗin sarakunanmu musamman da shugabanninmu na addini suna ba mu haɗin kai shigo su cikin wanga yaƙi ta polio ya sa an samu gagaruman nasarorin da da ba mu da su ka waɗannan kuma jama'an mu sun da sun an ilmantar da su mun fahimci cewa abin nan da ake faɗi fa gaskiya ne shan inna yana lalata lafiyar jikin 'ya'yansu kuma sun fahimta suna ba da haɗin kai fiye da kima. Dr. Halliru Alhassan kenan minista a ma'aikatar kiwon lafiya. Shi ma Dr. Ado Muhammad darekta hukumar lafiya matakin farko ya yi ƙarin haske akan wannan labari mai faranta rai na ganin bayan ciwon shan inna a Najeriya. najeriya ta rage ciwon shan inna da kashi 86 wata 96% kenan na biyu kuma kwayan nan da na ciwon shan inna kasan suna da kowane na da iyalinsa to mun gano cewa daga iyali takwas da ke najeriya take zagaya yanzu an samu iyali daya kai kawai ake da shi a wannan kasar kuma suna farin ciki cewa an samu ci gaba sosai kuma yadda muke gani da kuma ci gaba da aka samu in allah so da cikin wannan shekara za mu kau da cutar shan inna a wannan kasan amma ko da wannan cin gaba da aka samu muna kara ma kanmu fada kara mu fara shagali da wuri tun da mun ga in ka tuna dubu biyu da bakwai da dubu biyu da goma sha daya lokacin da aka samu canjin gwamnati watan zaɓe kenan a jihohi da ƙananan hukumomi an samu matsala shi yasa muka samu watan cutan ya yaɗu yanzu dai mun sa nazari wanda za mu tabbatar cewa ci gaba da aka samu mu daga kafa ba Ma sauraro a saboda ƙorewar lokaci Dr. Muhammad Ladan ba zai samu damar amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya ba, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin Nasiru Alhikaya, Jummai Ali ke fatar a kasance lafiya. To, madalla gaida Jummai. Kafin mu rufe ga sabo ya dawo da labaru amma a takaice. a najeriya an kai wani sabon hari da ya kyauta zaton na bam ne da aka ɓoye cikin wata mota a bayan garin abuja babban birnin najeriya fashewar da ta auku a ƙauyen da ake kira nyaya ta faru ne kusa da inda aka yi harin na ranar 14 ga watan afrilu har aka kashe akalla mutane 75 Ƙungiyar masu tsauran ra'ayin addinin Islama da aka fi sani da Boko Haram ta ɗauki alhakin kai harin na sha hudu ga watan jiya kuma ta alkawarin za ta ci gaba da kai sabbin hare-hare. Shi kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka tana goyon bayan kokarin da Afirka take yi na yakar munanan tashe-tashen hankula a nahiyar. da yake magana jiya alhamis lokacin da yake ziyara addis ababa kerry ya ce amurka za ta taimaka najeriya ta tunkari rikicin mayakan sa kai masu ikirarin musulunci waɗanda ake aza laifin kashe dubban mutane Mr. Kerry ya ce za mu ci gaba da taimakawa hukumomin Najeriya su tsara cikakken shiri na tunkarar Boko Haram. A ƙasar Iraki Alhamis jiya jaman hukumar zaben ƙasar suka fara ƙidar ƙuri'u da aka kada a zaben ƙasar. Zaben da shine na farko tun bayan da Amurka ta janye sojojinta a shekara ta 2011. Firaministan ƙasar Nuri al-Maliki ya ce ganin yawan jama'a da suka fito domin zaɓen ya nuna cewa jama'a sun yi biris da 'yan ta'adda da masu burin gurgunta harkokin zaɓe. Firaministan ya bayyana ƙwarin gwiwar cewa jam'iyyarsa ce za ta samu nasara ko za ta kasance a kan gaba daga nan ya kira ga sauran jam'iyyu su haɗa kai da jam'iyyarsa domin kafa haɗin wato gwamnatin haɗin gwiwa. a ƙasar ukraine yankin ko kuma ƙasar ta sake farfado da dokar ɗaukan soja da nufin tunkarar karin tarzoma daga 'yan awarin kasar masu goyon bayan rasha waɗanda suka kwace gine-ginen gwamnati a birane kusan goma sha biyu da ke gabashin kasar waɗanda galibinsu suke magana da harshen rasha madalla da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin sai da hantsi idan allah ya kai mu za ku sake cin mu da wani sabon shirin a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu musamman sahaba imam aliyu wanda ya taya ne gabatar da shirin da cd wanda ya shirya mana sauti da injiniya namu na yau ne salo garba ke muku fatan alheri ku kasance lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.